25 ga watan Satumba na shekara 2017 za mu kawo muku labarin wasanni ne tun daga ranar Juma'a da ta gabata 22 ga watan Satumba na shekara 2017 inda ake na ake ci gaba da fafata wasannin League League na kasashe daban-daban bangaren tamola na shekara 2017 zuwa 2018 za mu fara ne da kasar ingila inda a ranar asabar da ta gabata an gwabza a wasannin mako na shida inda aka fafata wasanni har guda takwas ga kuma yadda ta kaya a wasan West Ham United a gida ta sha kashi a hannun Tottenham da kwallo uku da nema sai Everton ta doke AFC Bournemouth da kwallo biyu da daya. Manchester City kuwa ta casa Crystal Palace ne da kwallo biyar da nema sai Chelsea inda ta bi Stoke City har gida ta casa ta da kwallo hudu da nema haka ita ma kungiyar kwallon gafa ta manchester united ta bi southampton har gida ta sha ta kwallo ɗaya mai ban haushi swan city a gida ba ta ji daɗi ba inda watford ta bi ta ita ma ta make ta kwallo biyu da ɗaya leicester city kuwa a gida ta sha kashi a hannun liverpool inda liverpool din ta bi ta har gida ta lalasa ta kwallo uku da biyu bolle sun sulhuta sifili sifili su da huddersfield town a jiya lahadi kuwa 24 ga watan satumba na shekara 2017 an buga wasa ɗaya inda Brighton and Hove alvarez ta doke Newcastle United da kwallo ɗaya mai ban haushi a yau kuma za a buga a wasa ɗaya tilo mai taken Monday na tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Arsenal da kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad Manchester City take jan ragamar da maki shida sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita ma take Manchester City tana jan min da maki 16 sai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ita ma da maki 16 sai dai kwallaye ne ya raba. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana mataki na uku ne da maki 13. daga nan kuma sai mu koma kasar spain a bangaren la liga na kasar shi ma a ranar asabar da ta gabata an ketare ne a wasanni na mako na shida na shekara 2017 zuwa 2018 inda atletico madrid ta doke sabila da kwallo biyu da babu alabes ko bata da daɗi ba real madrid ta doke ta kwallo biyu da ɗaya sai malaga suka canjare uku da uku tsakaninsu da atletico bilbao geruna ita bata da daɗi ba barcelona ta bi ta har gida ta mata dukan kwallaye uku da nema a jiya lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta espanyol ne ta sha kashi kungiyar kwallon kafa ta espanyol ne ta lallasa da portugal a karon da kwallo hudu da ya sai getafe ita ma ta doke villarreal da kwallo hudu da famu las palmas kuwa ta sha kashi ne a hannun laganas inda laganas ta bi ta har gida ta lallasa ta kwallo biyu da nema eba ta ɗebi ƙwallaye hudu a ragarta a hannun Celta Figo kwallo ta ɗebi ƙwallaye hudu a hannunta da tsakaninta da ƙungiyar kwallon kafa ta Celta Figo Real Sociedad kuwa ta sha kashi a hannun Valencia ne da kwallo uku da biyu a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Real Betis za su farja gumi da Levante da misalin karfe 8 na dare agogon nigeria sai Barcelona take saman teburin da maki 18 a mako na shida sai Atletico Madrid tana mataki na biyu da maki 14 Sevilla kuwa tana mataki na uku ne da maki 13 za mu karkata akalan shirinmu ne zuwa kasar jamus inda nan ma ake ci gaba da wasannin league na bundesliga ta shekara 2017 zuwa 2018 suma a mako na shida ranar juma'a da ta gabata ƙungiyar kwallon kafa ta baya muni sun sulhunta biyu da biyu tsakaninsu da Wolfsburg sai kungiyar kwallon kafa ta Hoffenheim suka samu nasara akan ƙungiyar kwallon kafa ta Schalke ofo da kwallo biyu da nema a ranar Asabar ta gabata. RB lesbi kuwa ta doke entrance. frankfurt ne da kwallo ɗaya mai kwallo biyu da ɗaya Mainz 05 ta samu nasara akan hata bsc da kwallo ɗaya mai ban haushi shi stuttgart suka sulhunta babu ci tsakaninsu da fc augsburg kungiyar kwallon kafa ta wai da bremen kuwa sun tashi babu ci tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta sc frankfurt a jiya lahadi ko kungiyar kwallon kafa ta hannover ne suka tashi babu ci su ma tsakaninsu da kolin sai Bayern leverkusen inda ta doke hamburg sb da kwallo uku da nema ita ko kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund ta yi ruwan kwallaye ne a ragar Borussia Mönchengladbach kwallo shida ne da daya har yanzu kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund din take jan ragaman da maki 16 a a mataki na daya a wasanni na bakwai sai hobin Hoffenheim ke mataki na biyu da maki sha hudu kungiyar kwallon kafa ta baya muni tana mataki na uku da maki sha uku a liguwa na kasar faransa kuwa nens ne suka tashi biyu da biyu tsakaninsu da anga sco a ranar juma'a a wasannin mako na bakwai sai kuma a ranar asabar inda kungiyar kwallon kafa ta Montefiore suka sulhunta babu ci tsakanin su da PSG Lyon a gida sun canja rasu uku da uku tsakanin su da Dijon FCO sai Mens suka sha kashi a hannun troy da kwallo ɗaya mai ban haushi su kuma a ranar Lahadi su ma a ranar lahadi kungiyar kwallon kafa ta saint etienne suka tashi biyu da biyu tsakanin su da raina sai strasbourg suka sha kashi a hannun nantes da kwallo biyu da daya olympic marcel kuwa ta doke tolesu ne da kwallo biyu da babu sai psg take jan ragaman teburin a mataki na daya da maki 19 monaco tana mataki na biyu da maki 18 za mu kare kare shirin namu na labaran na yau ne da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kasar Ingila ta ce za ta ƙara tsawaita kontraki wa mai tsaron raganta David da giya dan kasar Spain mai shekara 26 da haihuwa wanda ya zo kungiyar kwallon kafa ta Manchester United a shekara ta 2011 dan wasan da ya zai karkare kontrakin sa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ne a shekara ta 2019 mai zuwa ya kuma samu shiga wasanni a Manchester United har wasanni shida. ko kungiyar kan Manchester United shekaru biyu kenan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid tana zawarcin dan wasan daga kungiyar kwallon kafa ta Manchester United sai dai hakan bai gabata hakan bai yiwu ba abin da ya sauka labarin wasannin namu na yau kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya